الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كمر كله الله سبحانه وتعالى يا sake dawo da mu wannan rana ta محرم ألف da ɗari hudu da arba'in da hudu wace sai daidai da shida ga watan augustus shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu muna nan a cikin yardan allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi shak batun minas wato wani zango daga cikin tarihi wannan littafin ɗaya daga cikin manyan marubutan malamai Usman Muhammad Khamis shi ya rubuta wannan littafi kuma wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga masallacin almarkazul islamai wanda ke kan titin zango a cikin sabon gari karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna ta najeriya satin da ya wuce mun kwana a darasi na arba'in shafi na ɗari da hamsin da uku malam ya yi tambaya ya ce wane ne ya kashe hussein radiyallahu anhu domin kama a irin wannan wata na muharram idan kana kallon channel wato tv na waje za ka ga irin abin da ke faruwa a iraq da iran da lebanon wuraren dai da 'yan shi'a suke da yawa za ka ta ganin irin ta'asa da wasu abubuwa na cutar da kai da kuma kisan kai da suke yi wannan ya ciki kansa wannan ya yanki kansa wannan ya soki kansa so da malin yi wannan tambaya sai ya kawo nasosa daga cikin littafan 'yan shi'a wanda malamansu suka tabbatar da cewa su 'yan shi'a su ne suka kashe hussain radiyallahu an a don haka shi sa wannan ihu da ga suna yi da yanka kawunan su da suke yi wato suna yi wa husaini bakin ciki ne radiyallahu anhu ya samu shahada saboda duk mutumin da ya samu shahada ai san barka ake masa to amma su suna jin zafi a cikin rayukansu cewa husaini radiyallahu an ya wanye lafiya to yanzu insha Allah za mu tashi a darasi na 41 shafi na ɗari da hamsin da hudu al-mabhasu al-rabi wurin bincike na hudu mawqifun nas min qatl al-husayn matsayin mutane a wurin kashe husayn radiyallahu anhu malaki la babu shakku wala raib babu tantama anna maqtal al-husayn cewa kisan Hussein radiyallahu an kana min al-masa'ib al-azima ya kasance daga cikin manya-manyan musibu suna ɗaya daga cikin manyan musibu wanda suka sami al'umma ta musulmai a duniya allafi usiba biha al-muslimun wacce aka samu musulmai ta sami musulmai al يكن على وجه الأرض ابن بنت نبي غيره بيزمو با أدورا كسا ألوكة ɗan ɗiyar wani annabi koma bayansa saboda shi jika ne ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ɗa yake ga ɗiyar annabi alaihi salatu wasalam babu wani ɗa ɗan ɗiya a doron ƙasa a lokacin nan koma bayansa wa qad qutila mazluma haqiqa husayn radiyallahu an an kashe shi ne bisa zalunci wa an ahli baiti an kashe shi da shi da mutanen gidansa wa qatluhu bin nisbati li ahli al-ard kisan husayn radiyallahu an game da abin da ya shafi musulmai na ƙasa musiba wannan musiba ce kwarai da gaske duk kuma wanda ya musa haka to akwai munafinci da tare da shi wa fi haqqihi shahadatun wa karama a cikin haƙƙin Hussein radiyallahu an wannan mutuwa karamci ne gare sa sannan kuma shahada ce wa raf'u daraja sannan kuma da ɗaukakuwan matsayi ne a wurinsa wa ƙurba min Allah kuma kusanci ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala haitu ikhtarahu lil akhirah yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓe shi zuwa ga lahira wali jannatin na'im sannan ya zaɓe shi zuwa ga aljanna makoma badala hadhihi duniya alkadira, a madadin wannan duniya kazantacciya wa nahnu naqul mala yace ni marubuci ni muna cewa laisahu lam ya ina ma dai ake ce husaini radiyallahu an bai fita ba walidhalika na hagu a kabiru sahaba fi zarikal wak a don haka manya-manyan sahabbai radiyallahu an suka hana shi fita a wannan lokaci ai mun karanto da ku akwai su abdullahi bin abbas abdullahi bin mas'ud abdullahi ibn zubair abdullahi abin abu sa'idin al-khudri dukka waɗannan radiyallahu anhum sun zo sun ce da shi kakka fita ana fahimta bal bi hadha khuruj mala yace a'a da wannan fita nala ulaika zalamatu tugha min sift rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wannan fita da husaini ya yi radiyallahu an waɗannan azzalimai masu ɗagawa suka sami dama daga jikan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hatta qataluhu mazluma shahida har sai da suka kashe shi yana wanda aka zalunta yana wanda ya mutuwa shahada makana fi qatlihi ya kasance a cikin kisansa min al-mafasid akwai banna wacce bata zamo malam yakun yahsul lauka da fi akwai bannace bannace da dama waɗanda suka auku wanda inda Allah subhanahu Ta'ala ya sanya ya zauna a ƙasarsa to da za a iya cewa da wannan banna ba ta auku ba walakin nahu amurullahi tabaraka wa ta'ala sai dai fitansa wani al'amari ne na Allah mai girma da ɗaukaka ma qaddara Allah tabaraka wa kan wa malam lam yasha nas abinda Allah subhanahu ya zana dole zai faru ko da ko mutane ba so ba Allah subhanahu ya rubuta cewa Husaini radiyallahu anhu zai fita kuma za a kashe sa kuma duk yadda mutane suka yi ƙoƙarin hana shi fitan ba zai hannu ba dole wannan abu sai ya faru wa ya dogi radiyallahu an lai wa katlul Husain. wato kisan Husain radiyallahu an laysa bi a'zama min qatl al-anbiya bai fi girman kisan annabawa ba ba ku fahimta ba Allah subhanahu wata'ala ya turo annabawa an kakkashe su da nasin alqur'ani falima taqtuluna anbiya Allah min qabl in kuntum mu'minin me yasa kuke kisan annabawan Allah subhanahu wata'ala don haka kisan Hussein radiyallahu an bai kai girman kisan annabawan Allah laifi da zunubi a wurin Allah ba kuna ko fahimta وقد قدم رأس يحيى بن زكريا حقيقة أنقبات الدكان يحيى بن زكريا صلوات الله وسلامه عليه مهرا لبغي أتكين قوقان كان النبي الله يحيى بن زكريا aka kawo sadakin karuwa a lokacin banu isra'ila ƙoƙon kan annabin Allah a ciki aka kawo sadaki na ƙoƙon karuwa ma'ana don ku gane girman ɗagawan banu isra'ila su ba su ma ɗauki kisan salafi ba da haka sai suka ga me za su yi su burge kuma su nuna wa duniya sun kashe annabin allah a cikin ƙoƙon kansa aka kawo sadaki na karuwa aka gabata shin wannan ne fi muni da illa ko kisan hussein mafi allahu anhu ana fahimta wa Kutila zakariya sannan mahaifin nasa shi ma zakariya alaihi salam an kashe su ne wa kadhalika Kutila umar wa Usman wa ali haka kuma an kashe umar uthman kashe shi akai ali radiyallahu anhum dukkanin su gaba ɗaya kashe su aka yi. bari tambaye ka misali wane ne mahaifin Hussein radiyallahu anhu na aliyu ko radiyallahu an so da husaini da aliyu ya fi wani matsayi na aliyu ko radiyallahu an to menene yasa kisan aliyu bai zama da zafi da raɗaɗi da tukuki irin da ɗansa ba yana da dangantaka da mutanen iran na to mu je a haka amma abinda nake so in ce khidma da ɗawainiya da aliyu radiyallahu anhu ya yi wa musulunci husaini ya yi to shin wanda ya yi ɗawainiya shi ya fi cancanta da aji zafin mutuwarsa ko ko wanda bai ba to me yasa abin ya sauya na ka gani da haka sai mu fahimci cewa eh Husaini radiyallahu anhu duk mutumin ma da ya ji daɗin kisansa munafiki ne kuma duk mutumin da bai yi Allah wai dare da waɗanda suka kashe shi ba radiyallahu an munafiki ne amma kisansa bai ko kuma girman matsayi a kan kisan waɗannan ba ana fahimta Usman radiyallahu an daga cikin abin da Allah subhanahu ta'ala ya masa na girma da matsayi mala'iku ma suna jin kunyansa annabi shi ya faɗa alaihi ga Umar radiyallahu an idan shedan ya zo ta nan ta gabas Umar ya zo ta yamma shi sai ta arewa ba su hada inuwa guda daya ana fahimta duk sun yi wa musulunci hidima da ɗawainiya amma duk kashe su aka yi to me yasa kashe su bai zama da damuwa ba malamai ana fahimta to shi sa wani abu ne wanda yake kawai kamar da wani professor ya rubuta ya zauna iran mun karanto da ku a nan cikin ina ga lillahi ne sun malittare ya ce wato su dai mutanen shi'a sun fi ga siyasa akan addini saboda sun siyasantar da abin kawai amma ba magana addini ba ne shi bai ma ɗauke su a matsayin ƙungiyar addini ba to mu koma kan karatu mala ya ce وكلهم افضل من الحسين رضي الله عنه دك waɗannan mutane gaba ɗaya sun fi husaini fala la ya kara masa yadda falidhalika la yajuzu lil insan adon haka baya halarta ga mutum idza tadhakkara maqtal al husain idan ya tuna kisan husain radiyallahu an an ya bil latam ya tashi ya dinga marin kansa washaq da yaga tufafinsa wa mashaba shabaha zalik da wani abu makamancin haka wannan duk ba daidai bane bal kullu hadha manhiyin an dukkan waɗannan abubuwa na marin kai keta tufafi abu ne wanda yake an yi hani gare shi fa innan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce laisa minna ba shi tare da mu mallaka markhudud wanda ya mari kuncinsa kumatunsa wa shaqqal ya ta aljihunsa bai tare da ni ni ma ba ni tare da shi wa qal annabi sallallahu alaihi wa arihi wa sallam ya ce ana bari'un min as ni na barranta daga dukkanin matar da take iface iface a lokacin rashi Walhaliƙa da wacce take kwalkwale kanta ta aske wai saboda ta yi rashi Washaƙa da wacce take keta tufafinta ba su tare da ni Nima ba ni tare da su wasaliqa in an ce as-saliqa allati tasih ita ce mai cewa ta bani ta lalace wacce take kururuwa tana iyo walhaliƙa mai aski kuma allati tahliqu sha'raha ita ce wacce take aske gashinta washaƙa. allati tashaqqu thiyabaha ita ce wacce take kekkesa tufafinta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce duk bani tare da waɗannan mutane wa qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce innan na'iha lalle mai ihu mace idan lam tatub in ba ta tuba ba lokacin rashi kenan fa innaha tulbasu yawm al-qiyama za a sanya mata ran al dir'an ريقا من جرب ندلما وسربالا من قطران ده كما اني يوان دو نرككون دلما ريقا دلما نرككا وان دو ندلما نرككي كاغا عذابا ده الله سبحانه وتعالى زي ما والواجب على المسلم أبين ديكي وجب أكم مسلمي إذا جاءت أمثال هذه المصائب idan ire-iren waɗannan musibu suka zo an ya kula kama kala Allah tabaraka ta'ala ya faɗa kamar yadda Allah mai girma da ɗaukaka ya faɗa allazina idza asabatun musiba su muminai su ne waɗanda in wata musiba ta same su qalu sai su ce inna lillah wa inna ilaihi raji'un lallai ga Allah subhanahu ta'ala muke sannan kuma ga Allah subhanahu ta'ala muke komawa موقف الناس من قتل الحسين متعي متاني جمال كسا حسين رضي الله عنه الناس في قتل الحسين على ثلاث طوائف متاني جمد أبن ديس وتجيبين كسا حسين سنك سقين جيوي قداؤكو الطائفة الأولى ƙungiya ta farko ya rauna suna ganin annal husaina qutila bi cewa husain an kashe shi ne bisa cancanta ana ko fahimta wa annahu kana kharijan ala al-imam kuma su ana su cewa husain yayi bore ne yayi tawaye ya fito ma shugabansa wa arada an yashqa asal musulmi sannan ya yi nufin ya fasa kan musulmai wa ƙalu wannan ƙungiya suka ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce man ja'akum don mutumin da ya zo maku wa amrukum ila rajulin wahid alhali al'amarinku yana ƙarƙashin jagora guda ɗaya yuridu an yufarriqa jama'atakum yana son ya rarraba jama'ar ku faqtulu ku kashe shi ka'inan man ko ma wanene ne ya zamo ku kashe shi wal husayn wannan ƙungiya sai suka ce husayn radiyallahu an arada an yufarriqa jama'atal ya yayi nufin ya raba jama'ar musulmi ne والرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي تيرار أمينشن الله سبت أغريش ياتي كائنا من كان كوما وانيني يزمو تو أكشيشي اقتلوه أكشيشي فكان قتله صحيحا wannan kungiya suka ce don haka ana su fahimtan kisar Hussein abu ne da yayi daidai malamai ana fahimta wa hadha qawlun nasiba wannan zance ne na nasibawa wato waɗanda su kuma suna ƙin aliyu da yaran gidansa radiyallahu an ba su son aliyu ko da misali zarafi alladina yubghiduna al-husayn ibn ali sune waɗanda suke ƙin husaini ɗan ali radiyallahu tabaraka ta'ala an wa an abi Allah ya ƙara masa yadda da shi da mahaifinsa gaba ɗaya الطائفة الثانية قنجي يتبيو قالوا سكتي هو الإمام الذي تجب طاعته شيخ حسين رضي الله عنه شين الإمام دا يمسا آآكي وجبع وكان يجب أن يسلم إليه الأمر كما أبن ديك ماتا دا كوتواي أميك أمسا الأمر شرشك وهو قول الشيعة wannan ita ce faɗin ko maganar 'yan shi'a الطائفة الثالث قنجية أخ وهم أهل السنة والجماعة سوني أهل السنة والجماعة قالوا سكتي قتل مظلومة أنكشي شني بس ذالنش ولم يكن متوليا للأمر بيكتن كمي جبنتن الأمر با أي لم يكن إماما بيكتن كي الإمام با ولا قتل خارجية kuma ba a kashe shi yana ɗan tawaye ba radiyallahu an bal qutila mazluma a'a an kashe shi ne bisa zalunci shahida yana wanda ya shahada kama qala annabi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa alhasanu wal husainu sayyida shababi ahli janna wato da hasan da husain radiyallahu anhuma su ne jagororin wato matasan gidan aljanna kenan kun ga muna da ƙungiyoyi guda uku kamar yadda muka yi bayani ƙungiya ta farko su ba su san aliyu radiyallahu an da ma'abuta gidansa ƙungiya ta biyu kuma ba su ganin laifin aliyu radiyallahu an da ma'abuta gidansa ƙungiya ta uku su ne ahlus sunna wal jama'a sun tsayo akan cewa kisan husaini radiyallahu an an kashe shi ne bisa zalunci shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yake cewa cikin Minhajus Sunna yace mu ahlus sunna mun ce Allah ka tsine ma wanda ya kashe Hussain da wanda ya taimaka da wanda ya bada shawara da duk wata gudunmawa wanda mai badawa ya bada wurin kisan Hussein mu ahlus sunna mun ce Allah ya tsine ma wannan kowane ana fahimta saboda musiba ce ba za ka iya cewa ga irinta ba jikan manzo sallallahu ana fahimta to sai malai ce وذلك Annahu أراد الرجوع abinda ya samu ahlus sunna muka ce kisan Husaini zalunci ne radiyallahu an don yayi nufin ya koma awi zahab ila yazida fi sham ko kuma ya koma wurin yazidu a kasar sham don in kun tuna tarihin ba ku manta ba a lokacin da aka zo aka mai kawanya sai ce to yanzu ko dai ku banne in tafi inda nake so ko kuma ku banne in tafi wurin yazidu shi in mu baya a ce in masa hannu da hannu mun karanto nan da ku to amma sai aka datse shi aka ce a'a ba za ka tafi wurin yazidu ba ba za mu baka ka koma ba sai dai duk irin ma abin da zai faru a nan din zai faru to bisa ga wannan mu ahlus sunna muke cewa kisan sa radiyallahu an zalunci ne an fahimta walakinnahum mana'uhu sai dai su sun hana shi hatta yasta'sira libni ziyad har sai dai ya zanto kamamme wato ga ainihin ibnu ziyad ubaid ibn ziyad sai dai ya zamo a wurinsa dan mun karanto da ku akwai da cewa idan aka bar shi ya koma wurin yazid to ba mamaki zai samu sassauci amma kar a bar shi ya koma a datse shi to kaga ko duk mutumin da ya zo ce eh to yanzu na fahimci maki da aka shirya mun wannan abu da aka mun yaudara ce amma ko banni ni in koma inda yayi mani sai kuma ce a'a kaga wannan al'amari ya ya kazanta kwarai bidatani muhdathatan ga bid'o'a guda biyu nan afkakku fararru qala shaykhul islam ibn taymiyah shaykhul islam ibn taymiyah rahimahullah yace ba'da maqtal al-husayn bayan an kashe husayn radiyallahu an akhadhat an-nas ko ahdatha an-nas bid'atayn sai mutane suka afkar da bid'o'a guda biyu wato suka kage su al'ula bid'a ta farko bid'atul huzni wan nawf bid'a ta bakin ciki da ihu in an ce naha yayi ƙara ya nuhu yana ƙara yawma ashura wato ranan ashura rana kamar irin ta litinin kun san ita ce ranan ashura sai mutane su dinga ihu yanzu misali in bacin da ƙura ta yi zafafa a shekarun nan na baya za ka ga mutane da baƙaƙen kaya wani ka ganshi hula riga wando takalmi agogo wai an shigo watan bakin ciki ana fahimta to amma yanzu da yake dan an abin nan kuma ana dan tsorace to sai kaga ana dan a sha ruwan tsuntsaye wani sai sa fari sai dan samu nuri can sai sa baki wai duk dai an zo wurin <laughs> ana fahimta kuma abin da zai baka tausayi da ta'ajibi a cikin littattafan su mala Aliyu radiyallahu an ana fahimta Abu Abdullah dukka an tambaye su hukuncin sanya baƙaƙen kaya yace ka sa kayan shedani ne kayan ƴan wuta ne to inda su kake koyi a matsayinka na muridi ga abin da suka faɗa kai wannan abu ina ka samo shi sannan wannan hadisi da muka karanta wannan nasa nake cewa ba shi ba mai ihu da mai yanka jikinta da mai marin kai duka waɗannan abubuwa yana cikin tahzibul ahkam littattafansu ana fahimta duk gashi nan alkafi fil usul alkafi fil furu dukka in ka koma cikin littafansu kafin namu duk maganganun nan suna ciki to me ya faru ko dai ba a karantar da su ko kuma son rai ko kuma kuɗi ake nema da su dole ɗayan uku za a samu ɗaya ko dai ba a karantar da su ko kuma son rai ko kuma a'a kuɗi ake nema da su saboda abin baya wuce haka inda an yi karatun za a gani to ba a yi karatun ba mu koma kan karatu malai ce wato bid'a ta ihu da kuma hayaniya ranar ashura min latmi na marin kai wasu da ihu wal buka da kuka wal da kin shan ruwa jin kishi kenan wa al marasi ko da wa al marasi da kuma ƙago ƙirƙiran waƙe-waƙe na yaban mamata da kalmar ainihin arrisa ana fahimta wa matubbi ilaihi zalik min sabbi salaf da kuma abin da haka ke kaiwa ɗin na zagin magabata wa la'anihim da la'antansu wa idkhali man la zamba la da kuma shigar da wanda bai ji ba bai gani ba ma'a zawi zunub tare da waɗanda suka yi zunubi a dinga la'antan abubakar a la'anci umar anhu a la'anci usman a ce kaza duk a ranar ashura to wai ni in tambaye ka tambaya ta hankali duk mutumin da ya zo sana'a ba addini ba zai koyi sana'a wurinka sai kace da shi to ni ka san da na goge wurin wurin sana'a na santa to amma sai dai akwai sharadi guda ɗaya ta koyi sana'a ita ce sai ka dinga la'antar mutane shine zan zage in koya maka amma duk sanda naga ka zauna lafiya da mutane to kuma ni ba za ka karanci wani abu ba kai in kana da hankali wannan wurin koyon sana'a ne to ga addini tun from day one tun daga farkon fari wai a ce da kai ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan uh, rasulullah wa anna aliyan waliyullah wa anna ababakirin wa umar wa usman la'natullahi alaihim finna tun daga kalmar shahada sai ka tabbatar da wai abubakar da umar da usman duka la'ananu ne yan wuta to malam mai suka yi da suka cancanci shiga wuta tambayoyi rututu waɗanda yake ba su da ansa yaya hankali zai kama a ce fiyayyen halitta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma a ce dukka waɗanda za su yi masa ƙawanya mutanen banza ne matansa a wurinku kun ce karuwai littafinsa a wurinku bai cika ba abokanansa a wurinku duk 'yan iska ne a wurinku eh, ya zambilla to menene ya saura nashi na gata menene saura na gata in ka je ka samu yahudawa kamar da malamai suka cewa da kiristoci su wane ne fiyayyen halittu a wurin Allah za su ce maka mabiya annabi Isa da mabiya annabi Musa sai kuma a ce kai in an tambaye ka wai ka ce kai musulmi ne su wane ne bambaɗaɗɗu a wurinka sai ka ce wai su ne abokanan manzonka ta sallah ya hankali zai kama wani bari buga maka misali na hankali kai ne ka ɗauki abin da iyayenka misali ana fahimta sai mutum zai ce maka mutum zai ce maka kai malam wato shi babanka dattijo ne amma kaga abokaninki, duk 'yan iska ne ba mutumin kirki to me yake so ya ce maka a yadda ya mahaifinka ya zaga shi babanka ai dattijo mai kamala duk inda ake ne dattijo ya kai amma kaga abokanin shi duk ba girki duk iska ne kai tsaye mahaifinka ya zaga to haka abin ke faruwa da aƙida ta shi'a kai tsaye suna ganin abin da girma kwarai su ce a nasarar kaza sai duk ana ta taitaya aka yi can aka yi nan aka yi nan a ah, sayan mun karanto da ku wasu maganganun ma ali garwi ya ce dan wuta bane ya zan billah ɗaya daga cikin malaman shiya to maganganu ne waɗanda yake malam idan bacin eh, mawukifi irin wannan na bayanin ilimi ka gane illolin da ke cikin shi'a wannan duk al'amari ba za a faɗe shi malai ce hatta yi as-sabiqun al-awwalun har sai an zagi na farko waɗanda suka yi tsere wa tuqra akhbaru masra'ihi sannan aka karanto labaran mutuwarsa allati Kasiru minha wacce da yawa daga cikin Sheikhul Islam duka ƙaryace ƙaryace ne akana qasdu man sanna zalik ya kasance manufar wanda ya sunnanta haka ɗin fatha babil fitna buɗe babin fitina wal furqa da kuma rarrabuwan kai bainal umma kankanin al'umma wa illa in ko ba haka yake nufi ba fama ma'ana an tu'ada hadhihi dhikra me ma'ana a dinga nanata wannan ambato fi kulli am a cikin kowace shekara talatin dima tare da zubar da jinona wata azimil madi da girmama shekaru da suka wuce wata alluqibi da kuma ratayuwa da shi waltisaq bil qubur da kuma mannuwa da kabaruruka a mannu da kabaruruka a rike a dinga kambama abin da ya wuce masu iya magana suna cewa wato ainihin kana so ka huta duk abin da ya shuɗe sai ka ja layi ka da shi ka fuskanci gaba saboda eh, duk abin da ya wuce din ba zai dawo ba to me ma'anan ka tsaya ka tuna shi tunda an wuce wannan babin sai dai wani babi to shekul islam ya ce rahimahullah babu ma'ana Atnaniya bid'a ta biyu bid'atul farah wasuru akwai wasu kuma da suke da bid'a ta farin ciki da jin dadi wa tawzi'ul halwa da rarraba alawa wa tawsi'a alal ahli da faɗaɗa ma iyali yau ma maktalil husain ranar kisa husaini wato su ne nasibawa su kuma su kuma ranar ashura sukan ji daɗi a rarraba cingam a rarraba biskit a canza miya saboda suna jin daɗin wai an kashe husain radiyallahu anhu kuma ba su san mutanen aliyu radiyallahu anhu wa kanatil kufa mala ce kufa ta kasance biha tare da ita qaumun akwai wasu mutane minal muntasirin li alil bait wadanda su kuma sukan tema kama alul bait wa kana ra'suhum al mukhtar mukhtar ibn abi ubayd al mutanabbi shugaban su shine mukhtar dan abi ubayd al mutanabbi al kadhab mala ce makareci wa qaumun min al-mufkhidin li ahli al-bait sannan akwai wasu mutane su kuma ba su san ahlul bait wa minhum al-hajjaj bin yusuf al daga cikin su akwai hajjaj dan yusuf mutumin banu saqif wala turaddu al-bid'atu bil bid'a malaki ba a maida mardi'a da bid'a bal turaddu bi iqamati sunnati an-nabi ana maida bid'a ne da tsaida sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam almuwafiqati liqaulihi ta'ala wacce sai ta dace da fadin Allah subhanahu wa ta'ala zuwa sati mai zuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un don haka duk sanda muka tuna kisan Hussein radiyallahu an sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dama abin da aka ce kenan duk sanda abin ya faɗo mana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma suna barka jiki kai kuma kana jin daɗi ka ce haba ai yau ne aka yi kaza da mai kenan aka yi duk ya zama san makal don haka ba a mai da bid'a bid'a sai dai a mai da bid'a da tsaye da sunna da kuma daidaita ayyuka ana fahimta akul khamis mabincika na biyar mawqifu ahli sunnah wal jama'a min yazid ibn muawiya matsayin ahlus sunna waljama'a daga yazid dan muawiya mawqifi da min qatl al-husayn matsayin yazid daga kisan husayn radiyallahu bi ma'ana shin ya taka rawa ya ba da gudunmawa shine yasa ko sa shi ya aiwata lam yakun liyazida yadun في قتل الحسين يزيد باشد حنو أشكين كسا حسين رضي الله عنه ليس هذا دفاعا عن يزيد مالك هكا كما باوئنا نفي إنكار يزيد بني ولكنه دفاع حق سيدي هكا دين كارياتي دقاقتكيا وقد بينا ذلك فيما مضى من قتل الحسين wato mun riga mun yi bayani cike daga kisan Husaini radiyallahu an arsala yazidu Ubaidullah ibn Ziyad yazidu ya aiki Ubaidullah dan Ziyad li ya'ula bain al-Husayn domin ya sha makance tsakanin Husayn radiyallahu an wal wusul ila al-Kufa da kuma isuwa zuwa ga garin Kufa wato kada ya bari ya shigo garin kufa walam ya amurku bi qatli yazidu bai umurci ubaidullah kisan husaini ba radiyallahu an bal husainu nafsu kai husaini da kansa radiyallahu an kana hasana dhanni bi yazida haina ya kasance yana kyautata ma yazidu zatto a lokacin da yace da'uni azhab ila yazid kubanni bring fa'ada'a yadi fi yadi sai in sanya hannuna a cikin hannunsa kaga ya nuna kenan yana da kyakkyawan zato da yazidu din cewa inda za su haɗu zai kashe shi ba ba zai illata shi ba ba zai ainihin sabarta shi ba ana fahimta qala shaykhul islam ibn tayyib shaykhul islam yace rahimahullah inna yazid muawiya lallai yazidu ɗan muawiya lam ya'mur bi qatl al-husayn bittifaqi ahlin naq bai yi umarni da kisan husaini ba radiyallahu an bisa ga gamayyan ma'abuta rubutu gabaɗaya ba wani mai rubutu da ya rubuto ya ce yazidu ne kashe ko kuma ya umarni da kashe husaini radiyallahu an walakin sai da yadda abu yake kataba ilabni yazidu ya rubuta wurin ubaidullahi ibn ziyad an yamna'ahu an wilayatul iraq da ya hana hussein radiyallahu an jagorantan kasar iraki yace karka bashi ya jagorance ta walamma balaga yazid qatl al-husayn a lokacin da labari isa ya ishi wato yazid na kisan husayn radiyallahu azhara tawajju ya bayyana da radadinsa ala zalik akan wannan kisa wa zahara al-buka'u fi dari kuka kuma ya bayyana a cikin gidan Yazidu gaba daya kowa na cewa sun bari sun lalace ya za a yi aje a yi wannan aiki dan me za a kashe jikan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam walam yasbi lahum harima yazid bai kama wata mata daga cikin mai da suka zo tare da Husaini radiyallahu anha ba bai kama ba bal akrama ahla bait ya girmama ma'abuta gidansa wa ahum sannan kuma wa ajarahum kuma ya ba su kariya hatta raddahum ila biladihim har sai da ya maishe su zuwa ga garurukansu babu tama da sunan fursunan yaki babu amma riwayatul lati amma riwayoyin da a cikinta akwai annahu uhina nisa'u ali baiti rasulillah wai an ya cewa an wulakanta matan gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa annahunna ukhidna ila sham masbiyat wai kuma an ɗauke su zuwa garin sham suna fursunonin yaƙi, wa uhinna hunak wai aka wulakanta su a sham haza kulluhu kalamun batil wannan dukkaninsu maganganu ne batatta balkana banu umayya kai banu umayya sun kasance yu'azzimuna bani hashim suna girmama banu hashim walidhalik don haka lamma tazawwaja al-hajjaj ibn yusuf fatimata binti abdullah ibn ja'far a lokacin da hajjaj ɗan yusuf ya auri fatima ɗiyar abdullah ɗan jafar radiyallahu anha lam yaqbal dulmalik ibn marwan hadha al'am abdulmalik ɗan marwan bai amshi wannan al'amari ba yace ba na so ba zan kuda ba ana fahimta wa amara al-hajjaj an ya'tazilaha ya umurci hajjaj yace karka yadda ka take ta ka kaurace saboda yadda suke mutunta su bai yadda a kawo ta hajjaju ya dinga tawaratayya da ita ba Ya ce raina ba zai so ba suna da girman matsayi ka ƙaurace mata wayu talliqaha kuma ya yace sake ta ana fahimta kuwa ba wai ya yi haka ba ne saboda yana kinta a'a matsayin matan banu hashim a wurin banu umayya ba za su iya a kawo su ana malantar aure da su kuma su suna nan ba ya ce ranmu ba zai so ba karka kuskura kai amalance ta ƙaurace mata idan ta gama tsarkinta ka sake ta ba zan yarda da wannan ba amma duk inda kake so ka je ka auro mata ba banu hashin ba saboda girman matsayinsu a wurin banu umayya ana fahimta yi abdimu na bani hashin? su banu umayya sun kasance suna girmama banu hashim bal kai a'a lam tusba hashimiyatun qat ba a taba kama wata mata daga banu hashim waye da sunan fursunan yaki ba a yi wannan ba fal hashimiyat don haka matan banu hashim kunna azizat ar-ramatin fi dhalika zaman sun kasance masu girma ne abin girmamawa a wannan zamani wallazi yuqalu an yazid maganganun da ake faɗa game da yazid annahu saba nisaa ahli baiti rasulillah cewa ya kama matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wai a matsayin fursunonin yaƙi batilun magana ce ɓatacciya makbo ƙarya wa ma zukir abinda aka ambato kuma na cewa anna ra'sal husayn cewa kan husayn rad'an ursila ila yazida wai an ai an aika da shi wurin yazid fa hadha aidan lam yathbut wannan ma magana ce wacce yake bata tabbata ba bal inna ra'sal husayn kai kan husayn radiyallahu an baqiya inda ubaydillah fil kufa ya saura a wurin Ubaidullah bin Ziyad a garin Kufa wa dufina al-Husayn an binna Husayn radiyallahu an walam yu'ma yu'lam qabru ba san inda kabarin sa yake ba walakin al-mashhura amma zance mafi shahara annahu dufina fi Karbala an binne shi ne a Karbala haisu qutila radiyallahu tabaraka wa ta'ala an a inda aka kashe shi a nan ne aka binne shi so ni mun karanto 1996 lokacin da muke jami'a mun karanci wannan tarihi akwai zantuttuka kusan a kan inda kan Husaini yake allahu an ana ko fahimta malai yanzu haka an ka tafi misra akwai inda aka ce ma uh, husainiya saboda nan an ce nan kabarin Husaini yake nan zaka ga mutane suna zuwa wasu suna tabaruki wannan ya kuka wannan ya shafa wannan yake kasuwanci na ya kare yara na ba su don daura musu aure sannan idan ka tafi Syria can ma akwai kabarin Hussein ana fahimta wurare daban-daban da kai yanzu haka a duniya to wanne ne kabarin don haka akwai zantuttuka kusan arba'in a lokacin da muka karanto wannan an ce yana wuri kaza an ce yana wuri kaza wani ne ya ɗauka ya tafi da shi wuri kaza don haka ya tafi don haka duka gaibi ake kawai gaba ɗaya ba wanda zai iya gaya maka inda biyan sai dai Allah subhanahu wa ta'ala shi sai da abin da haka to a ce an kai eh, abin nan kai na wurin yazidu wai ya ɗauki ya goga ya goga duk maganganu ne kawai ba su da asali ana fahimta malamai to wannan malati shajaratu nasab al-husayn wa muawiya radiyallahu anhuma wannan bishiya ce da take nuna dangantaka tsakanin muawiya da kuma husayn radiyallahu anhu akwai auratayya tsakanin su mutanen gidan husaini an aurar da su zuwa ga mutanen gidan muawiya sannan mutanen gidan muawiya radiyallahu anhu su sun auro daga ainihin gidan mutanen husayn to ina ne kuma aka samu rashin jituwa ana fahimta don haka wannan bishiya ce a takaice mala ya kawo maka ita ga gidan samanka ga gidan muawiya radiyallahu ma a hagu duk ga an ka duba sai dai malam yi rubutun wanda yake ba kasafai za a iya gane shi ba al-mawqif al-wasat fi yazid matsayi na tsaka tsaki game da abin da ya shafi yazid qala shekul islam ibn taymiya shaykh al-islam ibn taymiya yace rahimahullah an fi yazid tarafan wa wasat mutane game da abin da ya shafi yazidu guda biyu ne sai kuma tsakiya sun zama nawa kenan guda uku kenan at-ta'ifatul ula ƙungiya ta farko ta ta'assabu la wato tsananin son yazidu wato hibbuhu kuma tana ƙaunansa. bal tadda'i fihi nubuwa tana ma ikirarin yazidu ma annabi ne wala'ir sannan baya kuskure ƙungiya ta farko kenan as-sa'ifatu thaniya ƙungiya ta biyu tata'assabu alai wato suna kin tubghiduhu suna ƙinsa balkai a'a tukaffiruhu suna kafirta ta. wa suna ganin annahu kana munafiƙa, cewa shi Munafiƙi ne yuzhiru al-islam yana bayanar da musulunci wa yufinu an yana koya munafinci wa rasul yana kuma kin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga na farko su suna son na biyu kuma suna kin sa wa tansibu ilai wannan ƙungiya ta biyu tana jingina waɗannan maganganu gare shi lamma qutila Hussein a lokacin da aka kashe Hussein radiyallahu an au auqa fi ma auqa a lokacin da ya auka wa mutanen harra abinda ya wato ya auka musu da shi min ash-shi'r sai ana jingina wannan waka zuwa wai yana cewa laita shiyakhi bi badrin shahidu جزع الخزرج من وقع asal قد قتلنا القرن من آتيهم wa'adalnahu bi badrin fa'tadal wai a lokacin da yazidu ya kashe Hussein radiyallahu an wai sai dinga da waɗannan yana cewa laita ashiyashi wai ina ma dattawana bi badrin a badaru shahidu sun shaida jaza al-khazraj ko kawan khazrajawa min waqa'il asal wato na sukan mashi al-asal shine mashi wai abin da yake nufi ba an kashe aishawa a bazaru ba to wai abin da yake nufi anan shi kuma ya dauki fansa da kisan Hussein wai ina ma dattawan da aka kashe a bazaru su ma sun ga irin aikin da ya ma Hussein qad qatalna alqarna haqiqa mun kashe shugaba min sadatihim daga cikin shugabannin su su ma khazraja abinan eh, khazrajawa wa adalnahu bi badrin don haka mun daidaita wannan kisa da na badaru fa sadal sai kisan yayi daidai wato one one kenan sun mana kuma musu wa annahu qal kuma aka ce wai yazidu ya ce lamma badat tilka al wa ashrafat tilka ar-ru'us ala ruba ayruni نعق الغراب فقلت نح أو لا تنح فقد فلقد قضيت من النبي ديوني ولما بس عموله a lokacin da waɗannan rundunoni suka bayyana wa ashrafa suka taso silkar ru'usu suka ma waɗannan kawuna kawunan suka fuskanto a ruba jairuni wato akan tudun ne na kalgurabu sai hankaka ta yi ihu ta yi ƙara faƙultu sai nace da hankakan nan no ko ki kuka aula sano in ki kukan falakari ƙazaitu duyuni minan nabi na riga na ɗauki bashi na na ɗau fansa daga annabi sallallahu alaihi wasallam ana na kashe jikan saka in ma hanka ka kin gana ma ke kuka in kin gana ma kake kuka ni na riga na rama waya zuri ya faɗi wannan qal sannan shaykhul islam yace rahimahullah wakil alqawlain batil da zancen na farko da wannan din dukkanin su batattu ne fa inna shi dai yazidu malikun sarki ne min mulukin musulmin daga cikin sarakunan musulmai wa khalifa sannan kuma khalifa ne kulafa daga cikin khalifofi la wa wala hadha bai zamo wannan ba bai zamo wancan ba dukkanin waɗannan waƙoƙi gaba ɗaya ba wancan ba wa amma maqtalul husayn radiyallahu an amma kisan husayn fala raiba annahu qutila mazluman shahida babu tantama an ne bisa zalunci kuma yayi shahada kama qutila ashbahuhu min a shahada. kama yadda aka kashe ire-irensa daga cikin waɗanda suka aka zalunta kuma sukayi mutuwar shahada wa qatlul husayn lallai kisan husaini radiyallahu an ma'asiyatu sabo ne na Allah wato sabawa ne ga Allah subhanahu wata'ala da kuma saba wa manzo sallallahu alaihi wasallam an qatalahu cikin wanda ya kashe shi aw aana ala qatlihi ko kuma ya taimaka wurin kisan sa aw radiya bidhalik ko kuma ya yadda da kisan Hussein Juan wa huwa musiba wannan kisa musiba ce usiba biha almuslimuna min ahlihi wa ghairi ahli wannan musiba ce da ta sami musulmai na daga iyalinsa da waɗanda ba iyalinsa ba wa huwa fi haqqihi shahadatullah a cikin haƙƙin Hussein radiyallahu an shahada ce gare shi wa raf'u daraja da kuma ɗaukakuwan matsayi a uluhu manzila da kuma ainihin ɗaukakan abin nan gida a wurinsa annahu allahi yazid ga hani nan daga la'antan yazidu ولعل من أهم الأمور التي وقعت في ذي تيو yana daga cikin mahimman al'amuran da suka auku a zamanin yazidu waƙa'atul haq wato wani yaƙi da ake ce ma yaƙin harra wanda yazidu ya zo ya daddaki mutane ya kakkashe wanda zai kashe tsawon kwana uku a cikin garin madina ana fahimta wa qitalu abdullahi ibn zubair da kuma kisan abdullahi dan zubair wa qatlul husayn ibn ali da kuma kisan husayn dan ali radiyallahu an to zamu dasa aya anan saboda mu gano menene a wannan yaƙi da ake cewa waqatul harra a takaice dai wato garin madina yazidu ya yi umarni aka shiga aka kakkashe mutane kwana uku ba doka ba oda cikin garin madina ana fahimta sannan ga kisan Hussein ga kisan Abdullah ibn Zubair radiyallahu anhu abubuwa dai manya-manya wato sun auku da dama to amma malam yana so ya ja hankalin mu akan wasu abubuwa wanda zai mana bayani akan Allah ya so yadda zamu kwana Allah subhanakallahumma hamdika